Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Babu adadin alƙalman da lissafin ɗaliban da ake cewa a kowace rana sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya kan naira saba'in so amma muka duba makarantun cin ana ciyar da su akan naira saba'in ɗin da aka je an tara an ba su biskit biskit ne fi naira goma ba ya yi tsada da yawa naira goma amma an ci naira saba'in ake ciyar da shi ma musu uzurin cewa an ba da shi ne akan harkar kwangila da muka saba a najeriya da cuwa da nan da can da abubuwa amma duk cuwacuwar da ake a ba da abin naira goma a naira saba'in wannan ba mai kan adalci ba sannan abu na biyu harkar nan ta shirya da ɗaliban nan an yi ta ne domin ƙarfafa wa manoma gwiwa amma an ji ana siyo wasu abu daga waje ta gwamnatin tarayya da ta tsara abun nan tana da tsarurruka wanda ta fitar ga yadda za a tafiyar da ciyar wannan to amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba ma bare su sanya cikakken tsarin yake Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta yau shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya. Inda yanzu haka ake gudanar da shirin a matsayin gwaji a jihohi 24 na kasar da kuma birnin tarayya Abuja. Shirin da ya samu kyakkyawar karbuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. A tare da ni akwai Malam Sani Rabiu wanda shine shugaban makarantar firamare ta jambulo a nan birnin kano ma'an rabi barka da waka barka da salamu alaikum sannan kuma sai comrade tahir mahmud sale babban jami'i ne a wata kungiya da ake cewa bridge nigeria initiative bni wanda suke rajin bunƙasa sha'anin ilimi musamman a yankunan karkara na wasu jihohin arewacin najeriya Kwamarar tahir barka da haka assalamu alaikum sannan ina tare da malam abdullahi ja'afar shi kuma yana daga cikin rukunin mutanen da aka ɗauka a tsarin wucin gadi don da bibiyar yadda al'amuran nan suke tafiya a wasu daga cikin makarantu na jihar kano ma'an jafar barka da warhaka jama'a salamu alaikum zan fara da malam eh, tahir ko kuma ce kamar tahir mahmud tunda ita wannan kungiya ta ta bridge nigeria tana aiki ne akan ilimi musamman a matakin farko kuma suna gudanar da aikace-aikace wanda ya hada da mabibiyar bibiyar wannan tsari na gwamnatin tarayya na ciyarwa a makarantun firamare man tahir eh, tun da kuna bibiya me ake ciki game da binciken ku me nuna game da wannan tsarin ciyarwa na gwamnatin tarayyar najeriya to a gaskiya dai tunda muka fara bibiya muka fara samun matsaloli nan da can daya daga cikin matsalolin da muke shine babu abin da kira da statistics ba san me da ce wato alƙalma na lissafin adadin ɗaliban da ake ciyarwa mataimakin shugaban ƙasa ya ce ana ciyar da ɗalibai miliyan bakwai da dubu ɗari shida wanda kuma ita shugaban kula da wannan harkar ciyarwa da su maryam uwais ko mai ba da shugaban ƙasa shawara kan wannan ta take cewa ita ana ciyar da adadin mutane miliyan shida da dubu arba'in da hudu wanda shi kuma sakataren gwamnatin najeriya wato boss yake cewa ana ciyar da albai miliyan bakwai da dubu ɗari hudu wato makalli yadda suka faɗi kowane adadin ya tabbatar cewa kuma matsaloli wato babu adadin alkalman da lissafin ɗaliban da ake cewa a kowace rana sannan a kowace rana gwamnati ta ce tana ciyar da ɗalibi ɗaya kan naira saba'in so amma muka duba makarantun cin ana ciyar da su akan naira saba'in din da aka je an tara an ba su biskit biskit ne fi naira goma ba ya yi tsada da yawa naira goma amma an ci naira saba'in ake ciyar da shi eh ma yi musu uzurin cewa an ba da shi ne akan harkar kwangila da muka saba a najeriya da cuwa-cuwa da nan da can da abubuwa amma duk cuwa-cuwa da ake a ba da abin naira goma a naira saba'in wannan ba mai kan adalci ba na farko kenan sannan abu na biyu harkar nan ta cewa ce da daliban nan an yi ta ne domin wa manoma gwiwa amma an ji ana siyo wasu abu daga waje wannan kana gani ka tabbatar cewa ba an yi wato yana ɗaya daga cikin hikimomin bullo da shirin a ƙarfafa tattalin arzikin manoma wato ku yana cikin program wato shirin da gwamnati ke kira SIP hmm. wato social intervention program hmm. shi social intervention program ya haɗa abubuwa da yawa na taimakawa al'umma bangaren sana'o'i har da wannan yan fawa shirin yan fawa na malamai yana ciki da shi wannan abin da suke kira da a national homegrown school feeding program shi ma yana cin wannan sif din to tunda an yi shi domin taimakawa al'umma har da manoma su kansu wanda gwamnatin ta nake cewa ana so a karfafa wa manoma a ba su dama su yi noma su in ba sai kayan su za a za a ciyar da kasar baki da misalin ba ya za a ci maka musu hmm. amma in ana siyan kayayyakin nasu tan da ya ci maka musu amma problem din da yake faruwa kuma matsalar da yake faruwa shine ba a gurin su ake siyan kayan ba hmm. ka je ka siyo biskit a shago ka zo karba ɗalibai abin naira goma ka siyo da shi ka ce naira saba'in ka siya da shi wannan wannan ne aka ce matsalolin da muke fuskanta a gurin wannan rabon abincin hmm. banda wannan mun ta kokarin cewa a ce mun sami damar zarafin tattauna da shi shugaban shiri na wannan abin na Kano wato program manager hmm. duk yace muka yi gurin neman sa mun rasa shi sannan ita gwamnati ta ba da namba waya take cewa duk wanda izo neman aikin ba shi abinci wato contractors ko kuma ce musu vendors idan ka je baka samu ba ga lambar waya da zaka kira to mu kuma wace lambar waya aka ware mana domin yin korafi lambar da aka bayar don waɗannan ma'aikatan ni ita na kira ma na kira kusa talatin ba daga ba har yau daga kira nake in gaya musu cewa fa akwai matsaloli a makarantun nan mun ga da kirwa yaran na abinci akan leda mun ga da kirwa musu akan littafan su mun ga ana ana musu abinci akan jakunkunan su wannan duk ba daidai bane wani hular kansa yake cirewa zuwa musu abincin ya samu yati ci malam rabiu ka ji abin da wato kwamar tahir ke faɗa a binciken da suka yi na kungiyar su ta bridge nigeria initiative ku ne kuke mu'amala ta kai tsaye da yaran nan ɗaliban nan a makarantun ku na primary kai a taka makarantar yaya al'amarin yake ne to kafin na ce a makaranta ta na farko akwai matsala ta farko wacce ta haifar da dukkan matsalolin ma da ake tunanin samu ita gwamnatin tarayya da ta tsara abun nan tana da tsarurruka wanda ta fitar ga yadda za a tafiyar da ciyar wannan to amma gaba ɗaya tsarin har yanzu bai zo kan makarantu ba ma bare su sanya a cikakken tsarin yake sannan babu hannun headmaster a ciki to kaga headmaster kuma shine mai kula da yara shi ne mai kula da makaranta ya kamata a ce yana da hannu malamai a karkashin su yawa malamai a karkashin su suke yana da hannu ɗari bisa ɗari akan yadda za a ciyar da yaransa tun da 'ya'yansa ne saboda haka yana da hannu akan yadda malamansa za su kula da wannan ciyarwa to saboda haka dole a samu matsala idan shi ba shi da hannu don yadda matsala ba shi da yadda zai iya cewa me ka abinci don me kai kaza don me ba kai kaza ba duk suna ganin tunda ba shi alat za su ji kawai kuma bai sai tsaye da alat din nan ba kuma in an samu wata matsala bai sai ce kada a zubawa na kuɗinsa ba to kaga akwai matsala amma lokacin da state suke bamu mu ne muke da ruwa da tsaki akan abincin makarantarmu sai abin da ma kake so a dafa a ranar shi za a dafa kuma za a dafa shi a kan lokaci za kuma a kai wa yara a kan lokaci to amma tun da ya koma wannan sai dai ka ga an dafu an kawo ma to yake da matsala amma mu a makarantar mu muna kokari duk da haka tunda yaran nan a karkashin mu suke amana ne a hannun mu kuma muna kokarin tunatar da su wayanda suke kula da abun a mataki na karamar hukuma cewa ga matsala kaza mun gani ga matsala kaza ya kamata a gyara tunda abincin nan wani lokacin wani zai kawo a makare ba zai kashi a kan lokaci ba kuma eh, lokacin yara kamar yadda yake kowane abu a tsare yake akwai period akwai lokacin break to ya kamata a ce abinci yana makaranta kafin break yara in sun fito break su ci abinci su koma aji to wani sai bayan break ma zai ka abincin kaga dole a tsaye da wata period a ba yara abinci to kaga an yi asarar wannan period din sakamakon wannan rabon abincin da aka yi waɗannan al'amura da kake lissafa wannan kai tsaye za a iya cewa suna daga cikin kalubalen aiwatar da wannan shiri kun haskawa kamar su hukumomi baya ga duk da cewa kayan magana ka ce a lokal gama kun tuntuɓa ko kun sanar da su akwai mataki na gaba misali a can sama da kuke ɗauka ko da a jiha ne cewa to ga halin da ke cikin misali to ai babu yadda za a yi ka san ma wajen wa za ka dosa a jihar tunda da san yadda tafiyar take shine da ka gaya crc matsalar ka za su yi kokari su warware to yanzu su kansu crc sai abin da aka turo musu za dai kawai a kawo musu malaman nan a yi masu dafa abincin nan a ce gasu nan a zo wajen su a karbi kwai da lemo da biskit to amma su ma sun ta lokal government ni ban ga cewa suna da damar yadda za su hukunta wani ko kuma su sa wani ya gyara duk irin wannan da bibiya babu to mun yi kokari dai muna tunatar da su amma a gaskiya babu wani waje da muka fahimta cewa can za ka je ka kai kukanka a kan wannan. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya